أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci muna muku gaisuwa ta addini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. a yau take juma'a babbar rana a ah, fadilatu shehu dr faisal da gazawi ya riga da hannu bari domin ga muku hudu ba ahmad bin yunus hoja yana ƙoƙarin kammala kiran sallah a halin yanzu za mu kasance tare da su kuma a duk lokaci da kawo muku fasara hudu ba kai tsaye in Allah ta'ala ta wannan rana mai albarka na fatar Allah ala ya da malam da abin da shi alkhairi da kuma abin da zai amfani mu gaba ɗaya mu godiya ta tabbata ga Allah wanda ake kwaɗayin afuwarsa wanda kuma ake neman gafararsa wanda ake neman falalarsa wanda kuma ake neman buri gare shi ina godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda godiya ta masu godiya gare shi da neman kari akan ni'imominka na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai girma ya tabbata a gare shi na kuma shaida lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne na shaida kuma lalle jagoran mu annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne kuma zababbensa tsira da aminci da albarka tabbata a gare shi da iyalansa da kuma sahabbansa da wanda suka bi shi suke goya mai baya da miƙawar zuwa salati mai yawa gare shi bayan haka a ku tsoron Allah ya ku bayan Allah wasiyar Allah ita ce wasiyar mutanen farko da kuma ƙarshe Allah ta ana cewa lalle hakika mun yi wasiyyar ga wanda suke na farkon ku na ƙarshe don ku tsoron Allah ya ku taron musulmai yana daga cikin abin da ya zama wajibi kada kowane musulmi ya manta da shi cewa lalle shaidan mai sa ne kuma ba zai baya ƙasa a gwiwa wajen yaƙar bayan Allah Allah ta'ala yana cewa lallai hakika shi dan maƙiyin ku ne ku rike shi maki a gare ku shi ba zai gushe ba yana yin adawa gare mu ga dukkanin abin da zai iya dan haka wajibi ne mu yi kokari mu yi mu dage dantse wajen sa dan mu kauce mu kuma ya kaidinsa mu lizamci ambaton Allah kada mu zama daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa shedan ya masu hudu ba irin mantuwa da ambaton Allah wa'annan su ne jama'a shedan lalle hakika wannan ma'abota ɗannan su ne hasararru yana daga cikin abin da ya sani ya kamata mu sani ya ku bayan Allah wanda ya zama da yawa daga cikin mutane tana ɓuyawa gare su kuma ana kirga ta akan wannan maiki din na shaɗan da makircin sa mai girma shine kada bawa ya yi bai faɗa cikin haramun ya yi ƙoƙari idan yana ba wai wannan kaɗai yake masa ba a hadda ma ƙoƙarin hana shi wajen yin aikin wajibi da kuma sabon Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya dinga jin gajiyawa akan halinsa ɗan yana tunkuɗe shi akan wannan ta hanyar sanya shi dinga saba ma Allah ya zama cewa ko da yaushe yana yin kokari ne wajen saba ma Allah to da haka baya da tuba gare shi haka ne zai dinga ziga shi yana nuna mai yana kokarin ɗauke shi akan abin da Allah subhanahu wa ya wajabta masa hujjata shine irin sa wannan mai saban Allah din baya dacewa dinga sallah ko kuma yana azumi ko kuma yana umurni kyakkyawa ko yana aiki alkhairi wannan makirci na shi ne kai girmansa ga wannan bawa yayin da yake nuna mai cewa ya yanke alaka tsakaninsa da ubangijinsa da abin da ya zama wajibi gare shi wannan shine halin mutumin da ya gafala akan mai zunubi kuma wajibi gare shi ne tuba ga Allah kuma ya istighfari in kokarin gaggawa wajen koma zuwa ga sallah kamar yadda aka umarce mu da haka Allah ta'ala ya cewa tsaye da sallar ka ya kai bawa tun daga safiya zuwa marece lalle kuma kyawawan ayyuka suna tafi da munana wannan ambato ne ga masu ambato haka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa inda ba bancin kuna yin zunubi ba da Allah ya tafi da ku ya kawo wasu mutane wanda za su neman gafara Allah sai Allah ya gafarta masu suka zunubi ya kai bawan Allah yaushe ne shi dan ya zo maku da irin wannan makircin nashi ya sanya ka zama tabaɗe ya zama cewa ya ɗauke ka akan abin da annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirye da ke zuwa gare shi da ce ka bi munanan ayyuka da kyawawan ayyuka za su goge waɗancan kuma bawa idan ya zama yana da iko ya tuba bayan yi yayi ya yi zunubi to ka yi kokari ka tuba zuwa ga wannan babban bala'i na ciwo kuma ka yi kokari ga cewa kada shaidan yi kokarin kifar da kai akan abuwa guda biyu na farko ya sa ka saba ma Allah na biyu kuma yanzu ka cewa ba za a iya gafarta maka ba dan haka ya zama ya hana kai da'a kada ka yi yadda da wannan ka yi kokari gan cewa ka kauce mu saba ma Allah subhanahu wataala kuma duk lokacin da rayuwa ta kai ka zuwa ga irin wannan sabo to kar ka yadda ka yanke ayyukan ka na aikin alkhair na kullum na alkur'ani da sallah da kuma addu'a wanda wannan za su kara maka imani kuma su ne garkuwa gare ka kuma abubuwa ne wanda za su tunkuɗe ka akan wannan bala'i na shaidan shine kada kauce masallar jama'a kuma ya hana ka yin karatu Alƙur'ani, ya hana ka tuba daga zunubi kar ka yadda shaidan ya ɗora ka akan irin wannan kuma ya hana ka yin kyakkyawan ayyuka waɗanda su ne ake kokarin tabbatar da kai akai kar ka yadda kauce ma irin wannan tsari na wannan hali da kuma su halaye wanda ba daidai ba gare ka haka nan kuma ya kai bawon Allah karka yadda cewa ka dinga bayyana Allah sabon Allah a fili yi kokari ka dinga boyewa tare da kokarin ka wajen tuba ga Allah subhanahu wataala karka dinga kaucewa kana cewa ba za ka daina ba a yi kokari ka daina kuma ka yi kokari ganin shaɗan kada ya hana ka yin ƙanana mai da ke zuwa ga manyan sabo kuma haka nan kar ka yadda shaɗan ya dinga kawata maka saba ma Allah a kowace lokaci ne ka da alfarmar Allah ya zama baka din wani ciwo a tare da kai Allah tsare mu da wannan ya kai bawan Allah kar ka zama kamar mutumin da shaɗan ya ziga shi ya hana shi yin alkhairi da kuma kyautatawa tsakaninsa da ubangijinsa kuma yake hana shi gyara tsakaninsa da zuciyarsa akwai daga cikin mutane wanda idan aka mai nasiha a wajen saba ma Allah zai bari kuma zai bari ya yi hujja da cewa wai yana da wasu manya-manyan laifuka waɗanda babu wanda ya san su kuma wannan mai nasiha ma bai sani ba kuma al'amarin ba haka yake ba akan wannan saba ma Allah da yake din ba irin wannan kuskure ne ga irin wannan fahimta mutum ya ga cewa babu wani zunubi da za a gafarta masa ka sani kowane zunubi ana gafarta maka kar ka kin kuma neman afuwar Allah subhanahu wata'ala akan irin waɗannan ka sani cewa zunubi guda biyu dukkanin su Allah na gafarta su kuma wajibi ne ga kowane bawa kada ya amsa ma wannan shedan din kuma karkade da tsammani daga rahamar ubangiji domin kowane rai dan adam yana tsakanin al'amarin ubangiji ne kuma Allah ta'ala yana tafe da shi akan al'amarin da yake umarni da shi kuma bawa ya kauce ma irin wannan abin da yake ta'addanci ga kansa da kuma matsayin lafiyarsa ya zo daga hadisin Umar bin Khattab Allah ƙara masa yadda yana cewa lallai an rasa wani mutum da yake ganin shi a ko da yaushe sai yake ina wani ko dan wani sai suka ce masa ya amiral mu'minin ai wannan bawan ko da yaushe yana bin wasu abubuwan na sharruka sai Umar ya kira wannan mai rubutun na sai ce yi rubuta masa daga Umar ibn Khattab zuwa ga wani dan gidan wani amincin Allah ya tabbata gare ka bayan haka lalle hakika ina gode ina tabbata maka da cewa ina godiya ga Allah wanda babu an bauta daga cancanta sai shi mai gafara zunubi mai kuma karɓar tuba mai tsananin damka ilmi aboci tsarki kuma koma tana koma zuwa gare shi sai ya ce masu ku roƙa ma Allah ɗan uwanku Allah ya tabbatar da zuciyarsa kuma ya gafarta masa zunubansa yayin da littafin Umar ya zo ma wannan mutumin sai ya koma yana maimaita wannan kalmar cewa Allah shi ne mai gafara zunubai kuma mai tsananin ukuba wanda yake ya yi mun alkawalin gafara kuma bai gushe ba yana maimaita wannan addu'a din yana ta kuka sai ya zama cewa ya yi kuka ya faɗi sai ya kyautata tubarsa ya ku bayan Allah shedan maki ne gare mu a koda yaushe yana kokarin ya ga cewa ya sa bawa ya ci gaba da maimaita zunubi da kuma sabo da ci gaba akan irin wannan sabon kare ya zama mai ɗaya tsammani tsakaninsa da ubangiji wanda wannan shine babban abu mai girma wanda kuma zai kokarin tunkuɗe irin wannan musiba din mutum ya dinga yin kokari kada ya zama mai irin tsammani daga rahamar Allah subhanahu ta'ala da kuma barin abubuwa wanda suke na saban Allah subhanahu wata'ala ya yi kokarin kauce ma abubuwa kada ya zama yana kuma aibata dan uwansa da zabo ya zo a hadisi mutum kada mutum ya ce Allah wallahi ba zai gafarta mu wani ba sai Allah ta'ala ce wane ne yake rantsuwa da cewa ba zan gafarta mu wani ba to haƙiƙa ni na gafarta mu wani amma kuma na lalata ka lallai duk lokacin da abubuwa suka kai ga mutum da irin wannan tsakanin sa ubangijinsa to wajibi ne ya tuba ma dama da yana da damar tuba ya zo ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum tsoho ya zo dan sa rukubabbe sai ya ce ya rasulullah kana ganin mutum mutumin da zai dinga sabo gaba daya tsawon rayuwarsa bai taba barin sabo ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zai iya tuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce maza ka tuba ka yi shahada cewa Allah shi ne abin bauta kuma ya ce na shaida za ka iya tuba ka wani ce sai tuba ya musulunta sai manzo Allah sa sai ce mashi na'am Allah zai karra maka yi kokari ka kyauta aikinka sai zai zama duka wancan Allah mai maka su alkhairi sai ya ce da sammakona da tafiya ta da duk laifukan da na aikata sai manzo Allah sai ce mashi na'am hakan sai ya ce Allahu akbar bai gushe ba yana ce Allahu akbar har ya bace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah lalle falala Allah mai yalwa ce ku sani cewa kar ku bi tsammani akan wannan kuma ishara ba za ta isa ta nuna mana wannan kawai ba a'a abin da muke bayani akai duk sanda bawa ya shiga cikin wani zamiya to akwai tuba a bayansa kuma ya dinga tunawa ko da yake fadin Allah subhanahu wa ta'ala dake cewa lalle hakika Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsalki dan haka akwai kwantar da hankali ga zukatan masu imani wajen samar da tuba gare su bayan sun saba ma Allah ta'ala duk wanda ya san girman afuwar Allah kuma ya san cewa rahamar Allah ta fi yalwa kan sa to ba zai ɗebe tsammani akan wani rahamar Allah din ba kuma zai gushe ba yana jaddada tubarsa ya zo hadisi bawa na yayin zunubi sai yake ya Allah gafarta mu zunubi na sai Allah tabaraka ta'ala yake cewa bawa na yayi zunubi mai girma sai ya sanin cewa yana da ubangiji wanda ke gafarta zunubai kuma yake afuwa a kansu. sai ya ƙara koma zuwa ga zunubi sai ce ya ubangiji gafarta min zunubi na dai sai Allah ta'ala yake cewa bawa na yayi yayi zunubi kuma ya sani cewa ya ubangiji mai gafara zunubai kuma yana kama mutane akan zunubi sannan ya ƙara koma zuwa ga wani zunubin nasa sai ce ya Allah ka gafarta min zunubi na sai Allah tabaraka wa ta'ala yake masa bawa na yayi zunubi ya sani kuma cewa ya ubangiji mai gafarta zunubai kuma yana kama mutane zunubai ya abin da kaga dama na gafarta maka ma'ana shine yi abin da ke dama ma dama kana dai a tare a raye duk da kai zunubi zaka nemi gafar Allah sai wasu malamai suka ce malamin su lalle ni na yi zunubi sai ce tuba sai in kara koma ki ƙara yin tubar sai ki zuwa yaushe yake har zuwa lokacin da shedan ya samu cewa wai yana da tsammani gare ka karka da yadda shaɗan ya hana kan wannan tuba ɗin ya ku bayan Allah yana daga cikin hanyoyin da suke ga wajibi ga musulmi namiji da kuma musulma mace wanda suke nuna musu kokarin kuɗi wannan sabo ɗin ya sani cewa shi bawa ko da yaushe an halicce shi ne akan kokarin kyauta aiki da kuma kyamar mummunan aiki da kuma kokarin kuɗe shi ya zama wajibi ga dukkanin wani mai saba ma Allah subhanahu wataala ya yi kokari ya tun kuɗe wannan abu a cikin zuciyarsa ya ƙara girmamawa akan tubarsa yayin da duk tuba su ta girmama to kuma al'amuran sa suka ƙara ci gaba kuma sa ya zama mai girma a wajen sabo kuma aka ci gaba da yi mai gafara to ya sani cewa bawa yana samun dama da zai iya samun dalilin zai tun kuɗi tsakaninka da wannan tuba ɗin ya sani cewa babu wani kunci tsakaninka da ubangijinka ta hanyar rahamarsa ubangiji ubangijin masu rahama ne gaba ɗaya kuma duk lokacin da abubuwa suka zama cewa masu girma ne zaben naka to karka yadda kai tsammanin cewa Allah ba zai gafarta musu nubinka ba kamar mutumin da ne da ya kashe mutane guda ɗari kuma ya ga cewa wannan abuwa ne manya daga cikin laifuka ya zo yana mai neman tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar sana neman Allah ta'ala ya gafarta masa akan hanyar nan tasa aka yi kokarin a gafarta masa ya tafi zuwa ga ƙasan nan da yake neman ya bauta ma Allah subhanahu ta'ala. a nan hanyar Allah ya karbi rayuwarsa kuma mala'ikun rahama suka karbi rayuwarsa zuwa ga aljanna ya ku bayan Allah idan bawa Allah ta'ala ya buɗa mai kofar zai iya tuba to ya ci gaba da neman afuwar Allah subhanahu wata'ala a koda yaushe ku sani cewa ya ku bayan Allah akwai daga cikin labarar kasancewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum bai taba aikin kirki ba amma dai ya kasance kawai yana da ba mutane bashi sai yana tura yaran sai ce masa wanda yake dama ya biya wanda baya dama kuma ku tsaga mai kafa sai Allah ya karɓa rayuwarsa ya haɗa ubangiji sai Allah ta'ala ce ka taɓa aikin alkhairi ya ce a'a sai dai ina da yaro wanda yake zuwa karɓar mun bashi ina ce masa ka karɓi abin da ya waka kamar abin da kuma ba su da ikon da biya wala Allah Allah zai gafarta mana mu ma sai Allah ta abarka ta'ala ya ce na gafarta maka ni ma na maka tuba kan ka. kamar yadda muka sani cewa yana zama wajibi gare mu mu dinga bibiyar wannan fitra din tasacciya wadda kowace ɗan adam yana tafiya a kanta duk wani mutum ana halitta sani akan fitra ta Allah ma dama kuma wannan mutum yana raye to zai dinga samun wannan alkhairi din gaba ɗaya kuma wannan alkhairin yana maimaituwa a koda yaushe ko da ko yana cikin gafala ne da sha'awa da kuma abubuwa wanda suke na sabo ne ko da da haka ya zama wajibi akan masu tarbiyya da masu gyaran tarbiyya su yi kokarin tsare da mutane akan wannan tsari na addini da kuma tabbatar da su akan abubuwa na ci akan addini da kuma kokarin kulawa da su akan ci gaban su akan abin da ya rage musu na rayuwarsu da kuma muru'arsu kamar yadda muka sani cewa dan adam yana ganin abubuwa ya shuka wani abu dan kaɗan amma dan ya sage cewa ya girma zai dinga kokari yana gani yana ganin cewa wannan abun ya girmama to kada mutum ya zai je da cewa ya shuka shuka ta sharri ya zo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajensa yace ya rasulullah wani bawa yana yin dare yana sallah sai kuma zai saba ma Allah ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da mun je kun ce yana sallah to wannan sallah za ta hana saban Allah haka an zo da labarin wani mutum wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shan giya aka zane shi sai wani mutum yake Allah tsine ma wannan ma dama dai ana ta kawo shi a ko da yake yana shan giya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karfi tsine masa na rantse da Allah ban san wani abu tare da wannan mutum mutumin nan ba sai na san yana san Allah da manzon ya zo a wata waya, yace me ya same shi tir da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kar ku zama mataimakan shedan akan dan uwan ku mana kamar inda ku sani cewa shi bawa mai sabo Allah ta'ala yana iya samun wannan rahama ta su gare shi sai wa'azi ya zo masa sai zuciyarsa zama cewa an tunatar da ita kuma duk abin da yake iya yi na alkhairi sai zama yana yin sa a koda yashi ya zama koda yashi kuma ya zo mai alkhairi ya zo daga hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yadda ya wuce a wajen wani mutum a cikin garuruwan Kufa wata rana ya wuce a cikin garuruwan kufa sai ga wasu matasa suna fasikanci suna tare suna shan giya a cikinsu akwai wani mai waka ana ce mai zazan yana dukan gangarsa yana masu waka yana da kyakkyawan sauti sai ibn mas'ud ya ce masa me ya kai wannan sauti kyawu kuwa ina ma da a kan harsar alqur'ani ka kasance kana rera ta sai wannan magana ta shiga cikin zuciyar zazan ya zama bai gushe ba yana tuba ga Allah ya bar wannan abin da yake na saban Allah ɗin. ya bar abin da yake yi sai ya zama ragowar rayuwarsa ya zama ya inganta tubarsa ya zama ɗaya daga cikin malaman hadisi an lissan an siffanta shi da cewa ɗaya ne daga cikin manyan malamai na hadisi Allah mai rahama a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala ya ce ya ku bayina wanda suka kasance masu saban Allah kuna ta kokari zan saban Allah kar ku dai tsammani a wajen rahamar Allah lalle hakika Allah yana gafara zunubai Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ne na faɗi maganar da kuke ji ina neman gafara Allah da ni da ku godiya ta tabbata ga Allah kuma ya isa ya zama abin godiya gida da aminci da albarka su tabbata ga annabi zaɓaɓɓe da iyalan gidansa da wanda suka shiryu bayan haka ya ku bayan Allah ku sani cewa Allah ya muku rahama cewa yana daga cikin abin da zai taimake mu zuwa ga tuba cewa jin aran mu cewa Allah ya rubuta mu kansa zai tuba da rahama ga bayansa kuma Allah ta'ala ya zama cewa rahama ta riga ya fushinsa kuma ya zama kofa ce da Allah ta'ala ya halicci tambayi da kasai wannan kofar tana bude ta tuba zuwa ƙarshen zamani hakanan Allah ta'ala yana so gare mu mu tuba gare shi mu koma gare shi shi ko shi dan yana so mu kauce kuma mu zame ya zo a hadisi shedan yana cewa na rantse da inzarka ya ubangiji ban gushe ba zan ci gaba da fatar da bayinka ma dama rayukan suna jikin su sai ubangiji azza wajalla yake cewa ni kuma na rantse da izzata da jalali na ba zan gushe ba ina gafarta musu zunuban su ma dama suna neman gafara ta dan haka ya kai bawon Allah ka zama mai takatsantsa akan shi dan kuma ka nemi tsarin Allah daga wanda ya halicce shi gare shi kuma zaka koma lalle hakika Allah ta'ala mai iko ne akan wajen tunkuɗe maka shi dan ya zo daga cikin labarin wanda daga cikin salaf ya gaya ma almajiransa ya almajiransa cewa me za ka yi da shaidan idan ya zo kawata maka saban Allah sai ki zan yi kokarin tunkuɗe shi yace idan ya dawo fa yace zan kokarin tunkuɗe shi yace in ya dawo fa yace zan kokarin tunkuɗe shi yace haka zaka ci gaba da yi baka gani ne idan zaka wuce wani garke na dabbobi wanda daga cikin sai maka ihu sai yace me ya zaka yace zan yi kokarin in tunkuɗe shi iya iya wata yace haka zai ci gaba da gare ka har tsawon ka kenan yace sai dai ka yi kokarin taimakon neman taimakon wannan mai garke din ya hana su yi maka ihu da kuma fitowa don su cutar da kai ya ku bayan Allah ku dinga tana hadisin annabi sallallahu alaihi cewa dukkan dan adam mai kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure kuma sune masu tuba ba abin mamaki bane ba ya saba ma Allah a abin mamaki shine wa ya ci gaba da saban Allah din kuma yana jin daɗin yana saba ma Allah din kuma baya neman tsarin Allah ta'ala ya dauke shi akan irin wannan hanya din babu kuma ba wannan kuma ba daidai bane bawa ya zama wannan shi shine tunaninsa bawa ya zama cewa kullum baya tunanin me zai gyara shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kai dan uwana a musulunci kai gaggawa zuwa ga tuba kar ka dinga kokonto akan wannan kuma kaka nesa da rahamar ubangijinka kuma kar ka dinga tsammanin ka tsakaninka da ubangiji kar ka dinga cewa kuma ai ban da alkhairi ni tare da ni ko ban dace in tuba ba wannan komofin shedan ne boyayyu da kuma hanyoyinsa na makirci gabawa Don haka wajibi ne ga dukkanin wanda ɗan. ya yi ƙoƙarin ɓatar da shi kuma ya tunkuɗe shi akan hanyar biyan Allah ta'ala Rahman da Allah mai kyautayi zuwa kuma duk wanda yake ganin cewa saban Allah ya zama dumu-dumu a cikinsa da kuma duk mutumin da yake ganin cewa ya ɗebe tsammani daga rahamar Ubangiji hakan wannan sako ne zuwa ga wanda san zuciya ta rinjaye shi zuciya ta zama mai kunci kuma ga dukkanin wanda yake mummuna da san cewa ya ɗebe tsammani ga tuba zuwa ga duk mutumin da yake da wannan tunanin gare su nake gaya mu cewa ku tuna Allah mai gafara ne mai jin ne mai godiya ne ga bayi duk sanda ku tunkari Allah mai gafarta muku zanuban ku ne ko da ku zanuban ku sun zama masu girma ku san ya zo a hadisi Allah azza wa jalla yana shimfiɗa hannunsa da daddare dan ya gafarta masu taban rana yana shimfiɗa kuma hannunsa da rana dan ya gafarta masu taban dare har sai rana ta fito daga yammaci dan haka ku yi kokari zuwa ga samun wannan rahamar ta Allah ta'ala wanda kuma zunubi ya zama mai girma gare shi Allah ta'ala zama mai gafartawa gare shi haka ne ya zama cewa kwaɗin kare tsaye mai tsammani daga Allah kuma da'awar masu tuba ga Allah ta'ala Allah na jinta kuma ubangiji ya kasance mai rahama ne ga bayansa sama da uwa ga ɗanta kuma mai tuba ne ga tuba ga bawansa sama ga mutumin da ya samu dabbasa bayan ta tsere masa kuma duk guzurinsa yana kanta a wajen da yake zai iya halaka wannan sha'ani ne na ubangijinmu cewa mu koma gare shi mu tuba gare shi mu kuma mu ne muka fi cancanta zuwa ga samun gafararsa mu muka fi cancanta zuwa ga samun gafar ubangiji ba mu da wadatuwa ga irin wadatuwar ubangiji a koda shi muna da bukata gare shi na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa muna neman tsarin Allah akan irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya ko mu tuba zuwa ga Allah sai zama ya gafarta mana akan halin mu don haka kun salati ta filimi ya ku bayan Allah akan bawan sa kuma zababbe wannan zababben Allah ta'ala kamar da ubangiji ya umurce ku lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya kun sukan ce masu imani kun salati ta a gare shi Allah ƙara salati ga bawanka annai Muhammadu da kuma iyalin annai Muhammad kamar yadda kai salati ga annai Ibrahim da kuma iyalin annai Ibrahim Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah kaskanta da shirka da kafirai ka madarka ki maki addini ka tsare bilal haramain daga dukkanin wani mai adawa ga musulunci da musulmai Allah sanya wannan gari zama amintacce da kuma yalwa ta aminci da sauran garuruwa na musulmai Allah ɗauke mana tsadar rayuwa da kuma zina da girgizar ƙasa da fitina da mummunan cikawa abin da ya bayyana da abin da bai bayyana ba musamman a wannan gari namu da sauran garuruwa na musulmai Allah ka zama gatan mu ga uwanmu da suke masu jihadi da kuma wanda suke bakin iyakar boda masu iyakar masu tsare mana boda Allah ka zama mai karfafawa gare su Allah ka amintar da mu a garuwanmu da dazukanmu ka gyara shugabancinmu Allah ka sanya jagorancin a hannun wanda ya tsoronka ya biya da ka ya ubangi talikai Allah ka amintar da mu da kuma yarimanmu da abin da yake shine jagoranci mai kyau ya hayyu ya qayyum kai riko da makarkar kansa ya Allah da abin da ke albe da kuma takwa Allah ka tabbatar da mu akan shiriyar mu Allah san ya mu daga cikin da ka zaɓe su kuma ka shirye da su kuma waɗanda suka idan suka saba maka za su nemi gafararka idan suka manta za su dinga ambatanka Allah ma nemi ka daga shaɗan da shirka da kuma mummuna cikawa ya Allah a rayuwar mu walhamdulillah rabbil alamin anan fadilatu shaykh Dr. Faisal Jamil Zagawi da dakata da wannan hutuba mai albarka wanda ya mana akan kirkin shiɗan gare mu da kuma ƙoƙarin da shaɗan yake yi na tun kuɗe mu akan neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala akan zunuban mu da muka aikata malam ya tunatar da mu cewa lalle bawa mai sabo ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake ya gafarta ma bayi zunuban su a duk da suka nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala babban bala'in shaɗan shine ya sani Allah wuta zai kai shi da haka nema yake yi ya samu suwaye za su kasance tare da shi a gidan wuta waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai yi ma azaba a gobe alƙiyama to burin shi ne ya tunkuɗa bayi daga samun rahamar Allah subhanahu wata'ala saboda yadda san cewa shi ma Allah ya tsini maka Allah ya fushi da shi to wannan fushin da Allah ya da shi so yake ya zama ya mai kowa da kowa wanda kuma Allah ta'ala ya gaya mana karar cewa inna kuma lakum aduwwan fattakhizuhu adua shaytan ɗan adawar mu ne kuma burinsa shi ne mu ma ya halakar da mu da haka a koda yaushe bawa ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan makirci na shaidan da sharrin da yake da shi ga bayi a koda yaushe da haka Allah ta'ala ya sanya sunansa at-tawwabu ar-rahim mai gafara mai jin kai ga bayansa domin ya zama cewa duk sanda muka saba ma Allah muna da Allah da zamu roke shi gafarta mana kada bawa kuma yi tsammanin cewa zunubinsa ya kai girman da ba za a iya yafe masa ba wannan ƙofa ce ta shaɗan kamar yadda malai gaya mana shaɗan na gaya maka cewa to ai ka yanzu ka saba ma Allah ka yi zina ka sha giya ka ci riba ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza da haka kai kana maganin ko ka nemi gafar Allah Allah ba zai yafe maka ba wannan ƙofa ce daga cikin ƙofofin shaɗan wanda ke ƙoƙarin halakar da bayi ya gaya musu cewa ai ko ka nemi gafar Allah ba zai yafe maka ba ya ta ziga ka har ya zama kayan nesa da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. wannan sifa ce kuma bala'i ne daga shaidan wanda yake kware ga ya halakar da bayi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kai bawa kai baka kai girman shaidan ba amma da shaidan ya nemi gafar Allah da Allah ya yafe masa amma shaidan yake neman gafar Allah sai taurin kai to kai ma wannan abin da kake yi taurin kai ne cewa ko ka nemi gafar Allah Allah ba zai yafe maka ba to kada bawa ya da wannan yaudara ta shaidan da halakarwa da yake wa bayi wannan abin ba daidai bane mu nemi gafar Allah subhanahu wataala akan duk abin da muka yi na sabo ma dama dai muna ban kasa to Allah ta'ala zai gafarta mana ba kuma a burgewa bace mutum ya ce na san Allah mai gafara ne mai jin kaida haka zan ci gaba da sabo sai zuwa nan da wani lokaci zan tuba a'a baka da rayuwarka a hannunka kar ka yadda da wannan yaudara ta shaidan ka tuba ga Allah subhanahu wataala ma dama dai ka san cewa kai mai sabo ne to ka tuba ba laifi bane in ka tuba a ga ka koma zuwa ga sabo kamar da malam faɗa cewa mamakin shine mutum ya ga cewa ba zai iya tuba daga sabon sa ba dan adam dama kai ba mala'ika bane kai ba annabi bane zaka iya sabo kuma za ka tuba malam ya kawo mana kisoshi a cikin wannan ba wanda suke nuna mana Allah na karɓar tubar bawa idan ya kyautata tuba ta kuma inganta sa kamar wanda ya kashe rai ɗari ya nemi gafar Allah da niyya mai kyau Allah ya yafe masa ya gafarta masa haka wanda ya zama yana yin sabon Allah subhanahu wa ta'ala kuma yazo yake manzo Allah sallallahu in na tuba za a yafe mini yake ka taba kalmar shahada ce ban taba yi ba Allah ta'ala ya kaddata mai kalmar shahada yi musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kyautata masa aikinsa waɗancan munanan ayyukan da aka gabarta masa suka zama kyawawa haka kistar kufa da malai kaman ta abdullah da ya je ga zazan ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne da muke jin sunayensa a cikin bukhari da sauran littattafai na hadisi ya zo yana kiɗa yana waka da sauti mai kyau lamin so da yake cewa ina ma da wannan sautin a karatu alkur'ani aka tafi da shi Ka ga Allah ta'ala taimake shi ya inganta tubarsa ya zama kuma ya zama wannan sautin a ƙur'ani ake jin sa da ana jin sa a kiɗa da waka amma yanzu gashi ya dawo a cikin ingantaccen tsari wannan haka ake son mutum ya inganta tubarsa ya tuba duk abin da kake aka maka wa'azi to ka yi ƙoƙari ka tuba ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala mai karɓar tuba ne ga shi yanzu malai karanta mun aya mu kana tawwaba a wannan raka'a ta biyu da ya faɗi cewa Allah ya kasance mai yawan tuba ne ga bayansa hadisi kuma da malai karanta mun a cikin sallah cewa bawa ya yi taɓo ya ga san cewa yana da Allah mai gafara sai tuba kuma ya ƙara kowa musaban ya san kuma yana da Allah mai tuba Allah ba zai gajiya yana gafarta mana bawa ba ma dama bawa ne yana neman gafar Allah subhanahu ta'ala kan abin da yake na laifi to babban abin da zaka nema shine neman taimakon Allah ya tsare ka daga sharrin shi shaidan saboda shi ne ke zaga mutane shi ke sanya mutane suna yin abin da ba daidai ba to kada bawa ya taɓa yadda ya zama cewa ya ɗebe tsammani daga wannan rahama ta Allah subhanahu ta'ala. domin Allah yana tausayin bayansa kuma yana gafarta musu kuma yana jin su akan duk abin da suka aikata wanda ba daidai ba ya ku bayan Allah kada mu ɗaya tsammani akan wani rahama ta Allah kada kuma mu laifukan da muke yi akwai ƙaramin laifi da zai iya zama mai girma a gobe alƙiyama ya zama dalilin shigar ka wuta saboda ka saba ma Allah subhanahu wataala ko baka nemi tsarin Allah akan ya raba ka da wannan saban ba kada mu yadda mu yadda da wannan tashi din da saufa saufa domin Allah sallallahu alaihi ya ce saufa ya yake daga cikin runduna tashi din wadda ke zuga mutum da cewa da sannu da sannu zan yi kaza da sannu to har mutum ya zo ya mutu bai san kuma ya lokacin shi yayi ba Allah ya ɓoye muna lokacin mutuwar mu dan ya jarabce mu ya ga waye zai tuba ya dawo akan saiti kuma ya inganta rayuwar tsakaninsa da mahallicinsa ya ku bayan Allah malai na ƙoƙarin karkare sallah a daidai wani lokaci da fadilatu sheikh doctor faisal jamil gazawi sai kuma ladanin mu eh, hauja da kira mu sallah ni da na na gabatar abdulmuttalib muhammad awal buzo ne ke ce muku allah ta'ala ya haɗa mu a wani mako a cikin aminci da kuma lafiya da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala mala ya mai sallah a daidai lokacin nan muke muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu